addu'a ta biyu addu'ar rukuyi da ake yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li shi kuma wannan hadisin Aisha ne sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tare da gode maka allahumma ighfir li ya Allah ka yi mun gafara ya Allah ka yi mun gafara jama'a wannan su ne addu'o'in da suka zo a cikin wato a sahihin bukhari da sauran littattafai cewa ana yi a cikin rukuni hafiz ibn hajar ya yi bayani a cikin fatul bari cewa menene hikimar da a cikin rukuni sai aka ce subhana al azim a cikin sujjada kuma subhana al a'la in gani in a sujjada ne subhana al a'la madaukaki sarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki subhana rabbiyal azim shi kuma a cikin ruku'i to me yasa aka ce sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma a cikin ainihin ruku'i a riwaya annabi yace fa amma ruku'i fa azimu fihi rabb idan kun yi ruku'i ku ta girmama Allah yana daga cikin hikimar annabi cewa in kun yi ruku'i kana sunkuyawa ka ji a ranka cewa wawa ka sunkuyawa wani dan adam ka sun kuyawa Allah ya in ba Allah ba wai cancanta a yi masa wannan a sun kuya a daga a tashi a yi addu'a a kafa goci a ƙasa